za mu ji tsoron yin rijista to ya ba ku yi dan girman Allah ku je ku yi na haɗa ku da Allah ku je ku yi yan uwana musulmi mu je mu yi rijista abokan zama na kiristoci ku je ku yi rijista abokan zaman mu yan magiro ku je ku yi rijista kar mu zaɓi mai zagin Allah da manzan Allah